وسيجنبها الأتقى kuma da sannu za a nesanta mafi tsoron Allah a cikin mutane daga shiga wannan wuta wato abubakar Allah ya ƙara masa yarda